waɗanda suke aiwatar da kwangiloli na tagwayen titina a hedikwatocin ƙananan hukumomi da hudu na wannan jihar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina so ganku ko mu samu mu tattauna a kan wannan katafaren aiki mai yin titina kilomita biyar biyar a kowace kwata ta kananan hukumomi arba'in da hudu muna ƙara godewa allah subhanahu wa ta'ala ga wannan nasara da muka samu a yau kuma muka samu dama mu zauna da mu tattauna al'amura a wannan gaba nake so na gaya muku cewa shi wannan aiki na kilomita biyar biyar ta wayan titina mun kirkiro shi ne a dubu biyu da goma sha biyu wancan lokaci mai girma sanata rabiu musa kwankwaso shi ne ni kuma ni ne kwamishinan ayyukan gidaje da sufuri kuma ni ne na lura da ayyukan nan tare da nawa na wannan lokaci daga ma'aikatar ayyuka a kasa da suke mun san muhimmancin wannan aiki mun san abin da al'umma na karkara suke bukata musamman so da haka kirkiro wannan aiki domin a tallafa hedikwatoci na ƙananan hukumomi su ma su zama birni mutane da suke zaune a waɗannan ƙananan hukumomi su ma su dinga tururuwa shigowa cikin karo domin su ga haske ko kuma su ga titi na zamani shi nan mun kai har da garin wannan ya sa a wannan lokaci muka ba da kwangiloli muka kuma fito muka ba kowane ɗan kwangila kaso talatin domin ya samu ya sai kayayyakin aiki ya ce sa ya fara aiki wasu ma kaso arba'in muka ba su kafin mu bar gwamnati wasu sun yi aiki na kaso talatin din nan wasu kuma sun yi ƙasa da haka akwai waɗanda na sani su ko kaso goma ma ba su ba amma dai abin jin daɗi shi ne har mu ba mu shiga hanyar ɗaya daga cikin kuma duk abin da ciwo shine shekaru wajen goma sha wannan aiki ya sa can ba abin da aka gana kuma a wannan lokaci mun sani kuma ciki mun bar kuɗaɗe a cikin asusun gwamnati wanda in an gama za a yi ajiye wannan ayyuka shekaru goma sha biyu ba a kammala su lokacin da muka zo mun yi shawarar cewa mu dawo da waɗannan ayyuka mu dinga yin su bayan ɗaya mu zaɓi waɗanda suka yi kaso tamanin casa'in mu ba su dama su je su gama aiki mu ɗauki waɗanda suke daga kaso hamsin zuwa sittin da tara su ma su zama da biyu haka muka tsara abin da ya sa muka tsara wannan saboda ba ma son ɗan kwangila ya gama aiki ya zo yana bin bashi wannan aka yi muku haka ba sanda na zo ko a cikin kwanan. akwai 'yan kwangila wanda na sani kuma na gani a rubuce a rubuto mana ana roƙo waccan gwamnati ta ta kira su ita ta ba su ayyuka kuma suka je suka yi amma shekaru shida zuwa lokacin da muka zo Lagar mobilization ba a taɓa biyan mutum ba, kuma ya gama ayyukan nan ɗari bisa ɗari. Wani kuma ya kai tamanin yana bin bashi na kaso talatin a biya shi ya je kammala ashirin ɗin a biya gagara. To wannan ba mutum taro da 'yan kasuwa manya da matsakaita da na ƙasa babban makasudin taron shine abin da ya damu al'umma na talauci da yamma a jihar kano yau inda a cikin 'yan an wadata su da abin ma da suke yi Allah ne kaɗai ya san al'ummar jihar Kano da za su amfani domin za su fita za su sayo kayayyaki mai rodi na saya mai katako na saya mai sayan aggregate mai sayan kwalta ita kanta masu sayan falafalai masu wane ne wane ne so da haka mutane na ƙasar da yawa su kuma za su amfana saboda wasu ƙanana su kuma za su zo wajensu su ne musu aiki walau na lodawa ma a motocin aje a kai sai walau na masu abinci wajen aikin wanda za su zo site su zauna mai koko da kosai mai dan wake mai wake da shinkafa mai awara mai waye mai waye za su zo wannan guri su zauna yayin da laborori da sauran ma'aikata suke aiki za su samu wani abin da za su je su ma su ci abinci su sai wasu abubuwa kuma wannan tattalin arzikin kano da naku da namu da na kowa ya daga amma da yake ba a yi wannan ba kowa yanzu cikin matsala ne kowa cikin matsala ne duk riguna da muke gani tas amma Allah ne kaɗai ya san zuciyar mutum irin wahala da yake sha wanda mutumin da a da ya fi ƙarfin biliyan a yanzu karkai mamaki ya ce maka ba shi da miliyan biyar karkai mamaki da haka muna da ƙudiri in Allah ya yarda za mu taimaka muku yadda yake da ku koma sites ku ci gaba da ayyukan nan inda yake za a kammala sannan kuma mu nemi wasu ayyukan Allah wannan dalilin ya sa muka biyo ko kwamishina kuɗi da kuma akan tarjuma ga ku ga su duk wanda yake da wata mota wacce ta hana shi mobilization by two sides? ya koma kan aiki to ga ya je ya gaji a fito mana da boca a yi mana list mu yi kiyasi mu tara kuɗin gaba ɗaya mu gani yadda za mu iya biyan ku kuɗaɗen koma site ku ci gaba ina so kafin mu tashi Allah ya dan kowa ya buɗe mana ya gaya mana na abubuwan da suka dame su a kan wannan aiki muna so kuma a ba mu shawarwari na yadda za mu inganta mu taimake ku mu taimaki wannan jihata to da da wannan jawabi nake so na roƙi ɗan uwa abin da abokan tafiya